Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. kasar koriya ta arewa ta cancake shugaba joe biden tana mai kashedi ga amurka cewa za ta fuskanci matukar bakin ciki bayan da fadar white house ta sanar da wasu tsare-tsare masu yawa akan shirinta na diplomasiya game da pyongyang sanarwar da wani babban jami'in diplomasiyyar koriya ta arewa ya fitar a yau lahadi shine martanin farko da kasar ta yi ga sake duban manufofin gwamnatin biden akan koriya ta arewa wanda ya bayyana aniyar tattaunawa a zahirance akan makaman nukiliya da kasar Kwan jong un babban daraktan sashen kula da harkokin Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa, ya yi watsi da yadda Amurka ke tunkarar lamarin a matsayin nuna isa da kokarin rufe miyagun ayyukan Amurka a kan jamhuriyar demokradiyyar Koriya ta Arewa. Ya ce Amurka za ta fuskanci matsaloli kan matsaloli har ta gaza shawo kansu a 'yan lokuta masu zuwa idan Amurka ta tunkari hudata da Koriya ta Arewa da irin salon da ya wuce irin na zamanin yakin cacar baki. a jiya asabar babban wakilin iran a tattaunawar nukiliya ya faɗa wa ma'aikatar yada labaran ƙasar cewa za a dage takunkuman da amurka ta ɗora wa mai da kuma bankunan iran bisa ga abin da aka cimma a tattaunawar wasu kawayen iran a tattaunawar da faransa da birtaniya da jamus da kuma rasha sun ce kokarin maido da amurka a cikin yarjejeniyar nukiliyar na yin tasiri ainun Iran da wasu kasashe biyar sun koma kan teburin tattaunawa a watan da ya gabata a Vienna domin sake duban yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da Amurka ta fice daga ciki. Da kamfanin dillancin labaran Reuters ya nemi jin ƙarin bayani. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi nuni da kalaman mai ba da shawara a kan tsaron ƙasa Jake Sullivan ya yi a ranar Juma'a. Yana mai cewa mun ga duk bangarorin ciki har da iran na ba da himma ga batun ɗage takunkuman da kuma komawa kan yarjejeniyar da aka yi malakabi jcpoa in ji sullivan a karon farko sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a india sun wuce dubu ɗari hudu sabbin kamuwa da cutar da da aka kirga sama da awanni 24 da suka gabata an samu mutum 401,993 a cewar ma'aikatar lafiya ta india a jiya asabar jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi imani cewa yawan sabbin kamuwa da cutar watakila ya ninka har sau biyar kwayar cutar ta nuna mana cewa idan aka barta za ta yadu cikin al'umma in ji babban masanin cututtuka masu yaɗu na amurka anthony fauci a wata hira da ya da jaridar indian press ya ci gaba da cewa idan ba ku mutunta ikon cutar na haifar da mummunar illa ba za ku shiga cikin matsala fauci ya ba da shawarar yin kulle a indiya ya ce a zahiri idan aka yi kulle saurin yaduwar cutar za ta yi ƙasa babu wanda yake so a kulle ƙasarsa amma idan kai hakan ne kawai na tsawon makonni kaɗan za a iya samun tasiri matuka kan annobar mutane goma sha takwas ne suka mutu da safiyar jiya asabar lokacin da wata gobara ta tashi a sashen kula da masu cutar coronavirus a wani asibiti da ke yammacin indiya hukumomi sun ce an ceto marasa lafiya talatin daga gobarar a wani asibiti da ke baharuch a jihar gujarat labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc karamar majalisar dokokin somaliya ta kada kuri'ar kawo ƙarshen karin wa'adin shekaru biyu na mulkin shugaba muhammad abdullahi muhammad bayan wata zanga-zanga a babban birnin kasar a makon da ya gabata wakilai 140 na majalisar dukkaninsu sun halarci majalisar domin kada kuri'a ta musamman a jiya asabar na dakatar da karin shekaru biyu a kan mulkin shugaban kasar da aka fi sani da farmajo a wani jawabi da ya yi shugaba farmajo ya gode wa majalisar kana ya ce firaminista Muhammadu hussein robo zai ɗaura gabar shirya zaɓe da ke jinkiri tare da ɗaukar muhimman matakai na tsaron zaɓen Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. zauren VOA. Har yanzu muna bitar kalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya tare da shugabannin kungiyar Amalgamated Dr. Muhammad Tahir da shugaban hukumar wada kan al'umma ta ƙasa Dr. Garba Abari da shugabar manoma da sarrafa dankali Madam Kristi Dan Fulani Sunkur. Sai Alhaji Haruna Muhammad Iliyasu, sakataren kungiyar manoma da sarrafa dankali. Yau za mu tashi daga bayanan Alhaji Adam Hassan Ibrahim, mataimakin Arewa Traders Association. Ah, jama'a salamu alaikum. da farko cikakken sunana alhaji adam hassan ibrahim mataimaki na kungiya ta arewacin najeriya wato arewa trade association muna yi wa babban bakinmu barka da zuwa sannan kuma ina jinjina ta musamman ga shi dr tahir shugaba na amalgamatin da kuma wadda suka yi tunanin wannan zama na farko su ne northern consensus movement da kuma mu mu ta arewa traders association musamman shugabana alhaji ibrahim mohammed 86 wanda bai samu hallara ba amma kuma wannan zama ta haifar da da mai ido saboda kyakkyawan alaka da kuma kyakkyawan niyya da muke da shi shi sa allah subhanahu ta'ala ya sa albarka kungiyoyi kungiyoyi suka haɗu kuma allah subhanahu ta'ala ya kamu na wannan ci gaba abin da nake so in kai gare su shine farko na jinjina masu membobin mu duk ko ina a inda suke a fadin najeriya saboda sun yi mana biyayya sun ji irin wannan abin abin da muka yi kira a cewa a je yajin aikin nan to alhamdulillah sun amsa kiran su don dama muna yi domin su ne don kwato hakki ne duka muna jin a jikan mu duka mu muda muke da kaya a arewa zamu mu dauko mu kai kudin ma da aka saya mun samu challenge da yawa amma muna yi ne abin da zai shafi maganar rayuka kaga ba maganar dukiya shi sa muke jinjina gare su sannan kuma bangaren gwamnati da yawa sai ga gwamnati mu a ganin mu a matsayin mu na yan kasuwa muna ganin gwamnati muna rage masa radadin rashin aikin yi a Najeriya saboda duka mutane da suke karatu a within and outside Nigeria a shekara ana samun yara sama da dubu ɗari uku ɗari hudu. To ina aikin gwamnatin take wanda za a samarwa kowa. da kasuwa sai mutane da ba su yi karatu ba suke yanzu alhamdulillah kasuwa kowa wanda suna da phd wanda suna da digiri wanda suna da kaza da yaran mu da suka karatu yanzu sun koma harkar kasuwanci ta nan bangaren mun taimaki gwamnati me yasa to gwamnati baya kula da harkar yan kasuwa kuma kamar yadda madam ta faɗa kayan abinci da kayan sawa da kayan gida da kayan alato ko ma abin da ka sani hatta o studio da muke zaune nan duk abin da aka siya daga kasuwa aka siyo su aka kawo su nan gurin da shi dan kasuwa yana da muhimmanci kuma mun dauki population na mutane na Najeriya kusan 75% to 80 ba lungu ba corridor da zaka shiga ba zaka tarar da yan kasuwa ba saboda suna da muhimmanci mata masu tuya maza masu tallan ruwa maza kaza duk suna nan amma abin haushi sai ga yaran mu da suke neman halaliyar su su je kudu sai ga crisis kadan ya tashi sai ga an kashe ɗaruruka sai kuma an yi shiru wannan rikicin ba kamar yadda shi md na eh, orientation agency nowa yake fada wato ba shine rikicin farko ba rikicin tana nan da yawa wannan shine abin da ya kai mu bango har aka yi tunanin cewa ya kamata batun da ba zanga-zanga za mu yi ba a saurare mu da sauransu kuma mu sun zaman lafiya by the end of the day duk wani zanga-zanga da aka yi kuma zai fada kan 'yan kasuwan ne kone-konen da za a yi da rikicin asarar nan kuma ba in ta zube ba gwamnatin da yake wanda muke da tunani da sun taba mayar mana da asara duk abin da ya faru shikenan kawai ya tafi kenan ko gobara ne ya tashi ya lashe lakuma dukiyar yan kasuwa shikenan ya tafi kenan so abinda nake so su orientation agency su tashi da faɗakarwa duniya ta zama wani irin duniya ta media global akwai hanyoyi da yawa da za ku isar da sako musamman da akan lokacin da muna yara za su shiga kauyuka su yi sa bana da majiji haka su zauna abubuwan da yake faruwa su wayarwa da mutane kai su yi wannan su yi wancan to ya kamata su kara kaimi kar su sa a talabijin kadai ko a jaridu domin wasu mutanen mu na kauye karkara cikin lungu can ba su ma san ma me talabijin ba balle su kalli abubuwa to kaga harkar kasuwancin nan sai su rinka tallata mu su rinka nuna duniya duniya cewa fa kar ku dogara da aikin gwamnati kadai ku dogara da harkar kasuwa ku dogara da abin da za ku nema ku ci kasashen da muke tunanin za mu cimma duk kasashen da suka ci gaba china da me ya shahara yanzu na farko yawan mutane na biyu kuma harkar kasuwanci kaga yanzu duniyar najeriya shi ma yana da yawan mutane kuma muna da kasuwancin nan saboda haka muna roƙon gwamnati wannan abin da aka yi allah ya saka da su waɗanda suka yi tunanin wannan tun farko ƙungiyoyinmu da kuma manyanmu muka zauna a kaduna satuttuka da daban-daban a wani lokacin a hotel a wani lokacin gidan shi dr awal mu zauna mu yi mitin mitin mitin mitin ba iyaka kafin mu zo mu cimma masaya guda akan wannan maganar tafiyar yajin aiki janyewa da aka yi fa ba wai an janye gaba ɗaya bane mutane su sani cewa ana cewa an janye yajin aikin ba mu janye gaba ɗaya ba muna da demand da muka ba ma gwamnati cewa kaza da kaza da kaza in an biya mu shikenan wasu biya mu ba wa in uttum uduna in ba su mai mu ma sai mu koma wannan shine abin da muke so mu kai salamu alaikum sunana ibrahim adamu tudun doki ni ne northwest coordinator na universal periodic review nigerian report kamar yadda shugabanni suka yi magana waɗanda abun ya shafa kuma waɗanda ke da ruwa da suke akan wannan al'amari da ya taso na rashin zama lafiya wanda ya kai ga aka datse hanyoyin da ake iya kai abinci a kudancin najeriya to wannan wani babban al'amari ne wanda a ƙasar nan abu ne wanda kamar shugabanni suka saba na abin da muke cewa five brigade approach wato za a ɗauki mataki amma na wani kware-kware mataki wanda ba shi ne aka je a cibiyar abun ba wanda za a ciwo kan matsalar ta dindindin wanda kuma za a kai karshen ta to za ka ga irin waɗannan matakai shi yasa nake da tambaya akan su waɗannan shugabanni cikin maganganun da suka yi ban ji wani gagarumin kwamiti daga fadar shugaban kasa wanda aka zauna ba wanda in ka ga irin waɗannan abubuwa in suka taso za ka ga cewa da a ce 'yan kudu ne haka ya faru gare su za ka ga an ba abun muhimmanci muhimmanci an ɗauki mataki daga fadar shugaban ƙasa an ba da hakuri kuma an ɗauki mataki har da magana irin na compensation wato za a biya diya kuma za a yi tsaye akan an tabbatar da irin wannan amma a wannan bangaren da zaran ba a kwatanta adalci ba wanda kudu a arewacin ƙasar nan duk abin da ya samu ga dan arewacin kasar nan ya faru gare shi kamar ba mutum bane ana bambancewa tsakanin kudanci da arewacin Najeriya ba za a yi wannan adalci ba yau ina baka misali da a ce a Sokoto ne ko a Kebbi ko a Zamfara ko a Katsina irin wannan ta faru a kwana a yi ne a waye gari kwana fiye da uku ana kashin jama'a ana kone musu dukiya amma ba wani abu da aka ɗauka da yau ka san da cewa ƙasar nan gaba ɗaya ta ɗauka ina tabbatar ma da bisa ga yanzu maganar da muke hayo ba a samu ciwo kan matsalar nan ba to irin waɗannan abubuwa sun sha faruwa kamar yadda nace sai dai a ɗauki ɗan kware-kware ya kwantar ma mutane hankali na cewa a ba su hakuri a ɗan janye amma ba mataki ne na dindindin ba to kamar yadda ɗaya daga cikin mambobi ya magana na cewa an ja baya ne wannan matsalar ba za a fita daga cikinta ba kun ba za a samu maganin ta ba sai an yi da gaske tsakani da Allah bisa gaskiya an fito da tsaruka da shirruka na gaske waɗanda za a ciwo kan matsalan nan ga baki daya kuma kamar da ake cewa once and for all wato gaba ɗai wannan ina ganin ga yanzu shine wannan nagode da to Alhaji Ibrahim kafin a kai ga sauran 'yan uwanka su ce wani abu har manyan baki su bada amsa akwai sakonni da muka samu a dandalin sada zumunta kai tsaye zan karanta wasu hamma umaru ya ce salam ina tare da ku daga nan libya sannan ina yi muku fatan ƙara taro lafiya allah ya sa a yi nasara shehu yakubu ya ce allah ya saka da alheri abu salman mambila shi ma ya ce allah ya sa mu dace alhaji madaki ya ce ina miƙa saƙon gaisuwa ta gare ku voa sannan ina so na yi tsokaci da cewa a tsarin kundin Najeriya ya yi nuni da cewa dukkan ɗan Najeriya yana da dama da zai iya zaben yankin da ya ga damar ya zauna. Idan kuma mutanen kudancin Najeriya sun ce ba su yadda ba, to mu mun yadda a raba kasar domin ko yanzu sun ga muhimmancin arewa sannan nuruddin ashnur ya ce rashin tsaro shine matsalar ka kai dukiya kana shakkar jami'an tsaro a kansu suleiman haruna ya ce godiya gare ku voa habu isa habibu ya ce sai dai addu'ar allah ya kyauta mana ya kuma sa jama'ar arewa su gane sai yusuf Ismail Kara ya ce fatan alheri gare ku VOA Hausa ina tare da ku kai tsaye sai musa idris gab duk abin da aka yi wa 'yan arewa ba ku damu ba amma da yake yanzu 'yan arewa suna ɗaukan mataki cikin ruwan sanyi bari ku nuna wa duniya 'yan arewa ba su kyauta ba voa kun fi son ku ga 'yan arewa sun ɗauki mataki irin wanda aka musu alhamdulillahi arewa mun farka daga bacci da muke yi babu ta da ƙayan baya domin neman zaman lafiya to guda goma dai na karanta yanzu E za a sake koma a karanta wasu to shikenan idan akwai tambayoyi su manyan baki suna da suna manyan baki akwai igwe a gabatar da igwe igwe martins wanda timin to ba za mu ce masa mutumin kudu ba wadun da ya zama dan arewa <laughs> amma yawa eh babban dama sarauta ce igwe malam sarauta ce ta yan kabilan digo kuma yana cewa zauna lafiya yana da daga waɗanda suka dage cewa ba za a yi kasar biyafar ba duk ma su zuka da zuwa sai hawa abubakar wacce ta tana ɗaya daga cikin da suke gabanni na kungiyoyi daban-daban ciki har da na fulani makiyaya sai kuma barista rabiu ba shi yana cikin kungiyar manoma dankalin turawa da na gida ne kaga muna da manyan baki kenan kazalika akwai buhari yunusa kumuriya shugaban kungiyar mabuta kafafen labaru da ci gaban kasa na ji mun gabatar da kowa jama'a assalamu alaikum da farko muna godiya ga allah subhanahu wataala mamallakin sammai da kasai da dukkanin halittun da ke tsakanin su muna kuma godiya ga shugabannin ainihin wannan hukuma ta bi voa da suka gayyace mu domin su ji ra'ayoyin mu ni sunana sanusi lawal mai iyali kuma ni ne ainihin ciyaman na noman dankali da fataucin shi da sarrafa shi na jihar katsina to bayanai sun gudana ga sofa daga bangarori daban-daban na yi amfani da wannan damar na ce to nima bari dan bada ainihin gudunmuwata da farko ina son mutanen najeriya su gane cewa najeriya ɗaya ce al'umma ɗaya zaman lahiya wajibi ne gare mu domin ɗaya bai iya yi sai da ɗaya kudu ba ta iya yi sai da arewa arewa ba ta iya yi sai da kudu misali za a ga mota ta daga arewa ta ɗauki kaya ta tafi da su ba za ta dawo mt ba sai da waɗansu kayan wannan kaɗai misali cewa ɗaya eh, bai iya yi sai da ɗaya za mu ɗauki abinci mu kai kudu za mu ɗauko kayan masarufi mu kawo arewa to idan kowa ya riƙe nashi sai kowa ya sha wuya ni ana ganin masu magana cewa a raba najeriya ba shi bane masalaha zaman lahiya shi ne masalaha mutanen da ke kudu na ji daɗi da wannan yajin aiki da aka ba mutanen arewa ba su yi ramuwa ba na ramuwar gayya ba su yi ba domin inda sun rama mutanen kudun sai sun fi mutanen arewa shan wahala domin za ga mutanen da ke kudu waɗanda mazauna arewa suke da dukiya manya-manya suke da motoci suke da shaguna suke hawan ababen hawa manya-manya eh, masu tsada mu ka mutanenmu da ke arewa da ke kudu a zaune mafi yawancin su kananan kasuwanni ne suke dukiyar mutum daya a kudu wanda ke zaune arewa ta kai dukiyar mutum ashirin a arewa eh, mutanenmu da ke zaune a kudu to kaga in da mun rama abin da aka yi mana su ne za su yi asara to mun gode ma Allah inda duk hukunci na ubangiji da ya sa shugabanninmu suka yi tunanin sa wannan yajin aikin sa yajin aikin shine makaminmu kuma shine ya kawo ainihin karshen wannan eh, eh, cin zarafi da aka yi mana da fatan gwamnati za ta ɗauki mataki da kuma ta cika mana alƙawalin da ta ɗauka allah ya zaunar da kasar mu lafiya eh, zan kara ba da wani misali guda ɗaya ya haƙuri najeriya kamar ainihin hura ce da nono ba za ka iya raba su ba in aka damu fura da nono ba su rabuwa to haka najeriya ciki ɗaya bai iya yi sai da ɗaya assalamu alaikum yawa to akwai wanda ya daga hannu dama mun ce in mai ba sai an bi layi layi ba duk wanda yake da magana ya daga hannu ba kai mai tafi sunan mai magana ambasada abdul ismail musa sokoto ni ne shugaba na wannan kungiya ta dankali sarrafa ta noma ta da kuma saida ta a jihar sokoto sa'annan kuma ni ne ciyaman na kungiyar 'yan wasan fim na jihar sokoto sannan memba kuma na amalgamated sannan kuma gani jakar na zama lafiya to anan ina ganin zan sa rigar nan ta zama lafiya sai shugabanni na amalgamated da sauran shugabanni na su dan sa su kuma kaɗa ina ganin kila kun san kaɗa ko auduga kenan eh, hausan mu je na sokoto na yi sai su toshe kunne kaɗan a matakin da aka ɗauka na datse abinci na wani ɗan lokaci mataki ne mai kyau a tawo fahimta yana da kyau idan mutum ya kuskure a nuna mishi ga kuskurensa sai dai kuma idan aka ciza to yana da kyau kuma a busa kasancewa duka ƙasa ɗaya muke al'umma ɗaya jawaban mutane daban-daban da suka yi muka fahimta duk jawabai ne na nuna da cewa ita wannan najeriya abu ɗaya ce wadda ba za ta rabu ba amma idan aka duba da kyau akwai waɗansu mutane da aiki aiki ya raja a kansu wayannan mutane kuma su ne hukumar nowa gaskiya iya fahimta na da na yi a najeriya akwai abin da ake kira misinformation akwai losing na contact na samu kai na wurare da dama inda na fahimci cewa mutumin rivers idan ya haɗu da mutumin sakkwato suka yi kwana uku zai ce a ah, wai a sha kuke mu ba haka aka ce mana kuke ba akwai irin wannan matsalar na rashin wannan fahimtar kamar a kowane nan da ke magana can da mutanen nowa kan ma majigi a je unguwa unguwa ana nuna wasu abubuwa ma'ana shiruruwa na gwamnati ya za a yi mutane su san su to yana da kyau halayyar mutane da mahimmancin zama abu ɗaya yana da kyau a ce hukumar nowa ta yi ƙoƙari lungu da sako na najeriya tana nuna mutane cewa wannan najeriya ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya. to madalla a yau ma da bayanan sanusi lawal mai iyali za mu dasa aya ashirin a madadin shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa dr garba abari da shugabannin ƙungiyar amalgamated dr muhammad tahir da shugabar manoma da sadafa dankali kristi dan fulani sunkur da dukkan waɗanda suka halarci zauren ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar binne. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Farko menene sunanka? Allah Shehu. Sunan Alhaji Shehu. Ah. To, wai wai wai babban suna ne ashe da kai. To ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne ta shusha yana na gyaran takalmi haka. Kamar kai mutumin wani gari ne? Bauchi. Bauchi a ina a Bauchi? Bauchi a zare. A zare. Uh, ah. ah, to gaman yaushe ka zo wannan birni na abuja ka fara wannan sana'a daga nan ka fara ko daga baucin ka fara wannan sana'a a'a daga jan ne daga yana? jos o oh, daga nan ka fara wannan sana'a daga wannan jos na fara sana'a wannan shume kashi na gan ka matashi haka ah, kamar shekarun ka nawa shekara na ashirin ba daya ok shekarun ka dai sha tara kenan eh sha tara ba to yi kamar yaushe ka fara wannan sana'a shekara yanzu shekara biyu na fara shekara biyu To ka fara daga Jos kamar menene ya karfafa maka gwiwa ka kara yiwu gaba ka taho nan Abuja? Ya na ce mun zo nan nemi sana'a. Na ce mun nemi sana'a nan cume kan ne. To ganin cewa gashi na ganka a matashi ne. Shin baka yi karatun boko ba ne? Eh ban yi ba. Ba yi ko kaɗan ba? Eh ban yi ba. Eh, to amma yaya Muhammadiya fa ka yi? A'a ban yi Duka. Ah. To gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana eh, kamar yaya kake fama da wannan sana'a. Wannan sana'a idan na samu wani guri zan zauna. Nemi samun man futa. yau Allah ya sa. Ba ka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a bai fiye maka ba da ka taho nan Abuja? A Abuja an fi samu Abuja a Bauchin ba a samu O ba a samu a Bauchi? Eh ba a samu a Bauchi Abuja ya fi. don ka duba rayuwar abuja rayuwa ce mai tsada wani lokaci za ka ga mutane suna magana cewa za ka ga kaman abinci da kuɗin haya akwai wahala a ina kake zaune a cikin wannan birni garki to kana biyan haya ne a inda kake zaune ko ko kyauta kake zaune kyauta nake zaune to wai baka guri kake zama kyauta haka a'a ni ma yana na biyo ya samu guri ya yi muka zauna amma shi yayan ka yana biyan haya ne a inda yake eh, yana biya ok saboda shi babban yaya ne kenan da shi yake biya kai baka biyan komai kana zaune a kyauta eh haka ne to wannan sana'a idan ka fara ta a rana kamar kana samun nawa ina samun wani ɗari biyar ko ɗari hudu ko ɗari uku wani wani lokaci ina samun ɗari biyar wata rana kuma ba a yi sa'a ba wata rana ba a sa'a za a samu ɗari uku ko hudu to ganin dai duk da na ga cewa kai matashi ne amma zan maka wata tambaya a shin kana da aure a wani da aure amma kamar to wani lokaci kake ɗauka kamun ka je gida ka duba iyaye fa ina yi wata biyu uku kana yin wata biyu uku kamun ka je gida eh to kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a ta ka ta ƙara girma ko ko me kana so ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan menene burinka eh, ina son in ƙara wata mm, sana'a akan wannan sana'a ina son ƙara eh, kamar wani iri kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka faɗaɗa ta ko kuma kana so ka shiga wani sana'a ina so in shiga wani sana'a idan Allah ya bani to na gode kwarai mai sunan baba Sani na gode. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Solomon Abo da har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.